Majalisar Dokokin Najeriya ta yi watsi da tsarin gudanar da zaɓuka da suke neman gyara shi ta hanyar yi wa dokar garan bawul. Hakan dai ya auku ne saboda rashin goyon baya da gyaran dokar ya fuskanta a zauren majalisun biyu lokacin da aka gabatar da shi a zaman majalisun. Da yawa daga cikin 'yan majalisar na sauran jam'iyyu sun yi ahir da wannan mataki musamman ma a majalisar dattawa jim kaɗan bayan shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe suleiman nazif ya yi ƙoƙarin sake tono wannan maganar ko da yake mataimakin shugaban majalisar dattawa ike kwaren madu ya hangi inda alƙiblar tattaunawa akan gyaran dokar ya dosa sai ya ƙara umurtan kwamitin hukumar zaben da su sake waiwayar bukatu da ke cikin fannonin da ake so a gyara. A nan, Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya hangi abin da ya bayyana shi da sake layi idan dai har an sauya jadawalin zaben. Babu dalilin da ya sa muna ƙoƙarin mu ga mun rage kashe kuɗi a rayuwar gwamnati a samu wannan kuɗin a tallafa mutane a abubuwan da ya kamata a musu zuwa ce kuma za a raba zaɓe gida uku a dauko zaɓen shugaban ƙasa ma sai ƙarshe karen da ka samu matsala a cikin zaɓuɓɓukan bayan an gama da wahala za ka zaɓen shugaban ƙasa amma an fara zaɓen shugaban ƙasa aka samu na da shugaban ƙasa hannu an samu zaman lafiya a ƙasa akwai mutum ɗaya a sama kaga sauran za a to za a yi sa hankali kuma abu ya tafi daidai wannan mu shi ga muka ce mu ba mu yarda da a tsarin cewa a canza tsarin zaɓe ba tunda majalisun biyu suka kawo batun a fara yin zaɓukansu kafin a yi na shugaban ƙasa abin ya kawo takaddama har dai aka raba majalisun gida biyu da ɓangaren masu goyon baya da waɗanda ke adawa wani abu da honorable sidi kuba karasuwa ya ce ya yi wa demokradiyya kyau lokacin da su shugabannin hukumar zaɓe da suka fi da lokutan da za a yi zaɓe wannan abu ne wanda ya rage su jam'iyyu da sauran mutane wanda suke son su shiga zaɓe su yi shirye su na shiga na zaɓuɓɓukan da aka saka a gaba maimakon a zo ana tararraɗi a kan gyara lokutan da za a yi zaɓe su hukumar zaɓe suna cewa mu muke da yanci mu muna cewa mu muke da yanci wannan yana cewa su suke da yanci wani yana ganin cewa dan shi aka yi wannan abu ne wanda na ganin hakan da aka yi ya kawo zai karfafa tafiyar demokradiyya zai karfafa amincewan abubuwan da su hukumar zaɓe suka yi da kuma zai kawo ci gaba ainihin demokradiyya da muke ciki. Koma baya da wannan dokar ta samu ya faro ne daga lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu bayan an kai masa dokar da majalisun suka amince da shi. Ko da yake a dokokin majalisa ana iya gyara dokar ko a canja mata fasali a sake dawowa da ita. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.